to rarara zai tsaya takarar majalisar tarayyar Najeriya a zaɓe mai zuwa na shekarar 2023. Shahararren mawaƙin nan kuma ɗan siyasa Alhaji Dauda Adamu Kahutu rarara ya bayyana cewa lalle maganar da ake yawo da ita na batun tsayawarsa takarar zama ɗan majalisar wakilai ta tarayya mai wakiltar ƙananan hukumomin bako da ɗanja da ke jihar katsina gaskiya ce a soyayya shi yasa nake shauki rarara da kansa ya tabbatar da mujallar fim haka a katsina a wata zantawarta da shi akan wasu batutuwa da suka shafi waƙoƙinsa musamman waƙar da ya ce talakawa ne suka biya kuɗin yinta da kuma batun tsayawarsa takara ya ƙara da cewa e zuwa yanzu akwai batun sabuwar waƙar da ya yi wadda talakawa suka biya kuɗi domin bayyana ayyukan shugaban ƙasa muhammadu buhari mawaƙin ya ce kwanan na zai tsunduma zagaye jihohin Najeriya domin nuna irin ayyukan da ya gano Buhari ya yi. Rarara ya ce, Idan Allah ya sa na kammala wannan aikin da ke gabana, to zan tsaya takarar ɗan majalisar tarayya na ƙananan hukumomin bakori da kuma ɗanja. Idan kuma wannan aikin ya sha gabana, sai kuma a duba batun nan gaba. cewar rarara ya yi niyyar gano ayyukan shugaban ƙasa guda casa'in, amma sai ya gano guda dubu casa'in, wanda yake ganin ayyukan suna da yawa amma dai idan ya samu damar kammala wannan aikin zai dawo kan batun yin takararsa wanda tuni ya fara yawo a gidajen siyasa rarara ya bayyana cewa zaben shugabannin siyasa da aka gudanar a makon jiya a Katsina ya yi masa kyau kuma ya yi yadda ake so saboda haka yana fatan wannan zaben zai taimaka wajen ƙara samun nasarar jam'iyyarsu ta APC a zaɓe mai zuwa. Bugu da ƙari, mawaƙin ya yi da tsarin da aka bi wajen samar da shugabannin. Ya ce abin ya yi matuƙar burge shi, kuma a Najeriya babu inda aka yi abin da ya dace kamar jihar Katsina. ya ce shugaban ƙasa ma ya yi ba da ƙoƙarin gwamnan jihar katsina aminu bello masari akan wannan hoɓɓasa da ya yi rarara ya ce idan ka duba da kyau tun daga zaben shugabanni na matakin rumfuna da ƙananan hukumomi da na jihohi babu wanda ya ce bai yarda da tsarin da aka bi ba saboda haka wannan shine ake kira shugabanci daga ƙarshe dauda ka huta rarara sai ya ce Masari ya yi matuƙar ƙoƙari wajen haɗa kan 'yan jam'iyyar APC a jihar Katsina.